وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ضلالة الدار السلام ورحمة الله وبركاته أيو ترى قال ربيع الأول هجر رمضان الله صلى الله تعالى عليه وسلم شابه شابه ربيع الأول هجر هو ما شكوما طيب. هو a hudu miladiya dubu biyu da shida kamar yadda muka fara a wancan satin rana irin ta yau ranar litinin muka fara magana kan abin da ake kira taron maulidi wanda muka yi magana akan asalin wannan taron shin akwai shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko babu akwai shi a zamanin sahabbai akwai shi a zamanin tabi'ai wanda an sa ce ita ce babu to idan babu a zamanin waɗannan mutanen kirki babu maulidi a za a waɗannan karnuka guda uku wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fifita su akan sauran karnunnuka to su wane ne suka fara yin maulidi to mun ce duk wani wanda yake magana akan maulidi sawa'un yana goyon bayansa ne ko yana kushe maulidi ya yarda akan cewa taron maulidi bid'a ne saboda haka kai tsaye idan muka ga dama ma iya cewa bid'ar taron maulidi babu wanda zai ja ko ya yi musu da mu akan wannan da wanda ya yarda da wanda bai yarda a yi taron maulidin ba duk sun haɗu akan cewa bid'a ne." saboda haka muna dai magana ne kenan akan bid'ar taron maulidi to a karatunmu na baya mun ji cewa daular ubaidiyya daular banu ubaid a gari na hudu su suka fara kirkirar taron maulidi ba ɗaya ba ma ba bi ba maulidin duka wannan daula ta al'ubaidiyya kamar yadda tarihi ya nuna daula ce wacce take ta shi'a shi'ar ma bakar shi'ar shi'ar da take kafarta dukkan sahabbai shi'ar da take ɗaukan shugabanninta a matsayin alloli sarakunan wannan daula kamar yadda tarihi ya karantar da mu sarakuna ne wanda suka kai matuƙa wajen lalacewa ta fuskar aƙidar a cikinsu akwai waɗanda suke halarta giya a cikinsu akwai waɗanda suke ainihin zagin annabawa karara a cikinsu akwai waɗanda suke yin umarni a yi musu sujjada daular al'ubaidiyya wacce aka yi a masar da al-maghrib arabi daula ce da malaman sunna kakaf suka yi ittifaki akan cewa daula ce ba ta musulmi ba to waɗannan su ne suka fara ƙirƙirar taron maulidi kamar yadda za mu iya karanta wannan magana a cikin littafin subul a'sha fi sana'atul insha na kalkashandi yi magana akan irin tarurruka da akan yi kuma har khalifa ko shugaba na wannan daula ya samu halarta shaida da a ciki ya zana ya gaya mana cewa akwai taron bid'ar maulidi haka nan al-makrizi a cikin littafinsa al-mawa'iz wal i'tibar shi ma ya gaya mana wannan to haka nan waɗanda suka zo suka yi rubutu daga bayan su duk sun tabbatar da wannan akwai tsohon mufti na ƙasar masar muhammad eh, muhammad basit al-muti'i al-hanafi shi ma ya yi wannan a cikin littafinsa المسائل التي تتعلق المتعلقة بأحكام البدعة والسنة هكذا الأستاذ علي فكري أتكلم وانا لتافنس المحاضرات شما يارم تونن هكذا بند ودنن إبراهيم حسن إبراهيم shi ma ya rubuta wannan kawai haka malamai da dama sun rubuta wannan a da da yanzu kan cewa waɗannan wannan daula ta fara girgirar taron maulidi sai dai waɗanda suke goyon bayan abin suna zuga al'ummar musulmi su yi maulidi sukan ce farkon wanda ya kirkiri maulidi wani sarki ne a erbil cikin ƙasar iraq shi kuma mutumin kirki ne salihi ne jarumi ne mai kyauta ne shi ya fara yin maulidi alhalin wannan mutumin wannan sarkin an yi shi ne a karni na shida waccan kuma daula an yi ta a karni na hudu to amma su sun riga shi zuwa da shekaru waɗanda suke ba kasa ɗari biyu ba daga baya zo ya kama yin wannan mauli wanda shi kansa kamar yadda abu shama ya faɗa shi ma gurin wani sufi ya kwaikwaya akwai wani sufi da ake kira umar ibn muhammad al-mulla shi ne ya dora shi akan aƙidar yin mauli to ko ma waye ya kirkire ta mukaddara ma shi din mutumin kirki din ne kuma ai shi addini ba wannan ne sa ba dan kana mutumin kirki wannan ba shi zai baka garanti na idan kayi kuskure a yi ta akai ba mu muna da sikeli a musulunci wanda ake dora a auna dukkan wani wata magana ko wani aiki idan ya daidai akan wannan sikelin a tafi da a ɗauke shi a yi aiki da wannan magana ko wannan aiki idan ya saba bai samu gurbin zama ba a cikin wannan sikeli a watsar da shi wanda shi ne littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da aikin magabata na kwarai to kuma wanda duk mun yi ittifaki da mu da ku gaba daya ku masu cewa sai an yi maulidi akan cewa wannan abu wani abu ne da babu shi ba a yi shi ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin tabi'ai da zamanin sahabbai to idan haka ne me yasa ku kuke yi suka ce akwai wasu abubuwa da muka dogara da su waɗanda su suka sa muke yi menene kuka dogara da su wajen yin waɗanda abubuwa ne kuka dogara da su wajen ku tara jama'a a yi taron maulidi suka ce ga su kamar haka na ɗaya Alƙur'ani Allah yana cewa kun bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'u suka ce a Alƙur'ani Allah ya ce ka ce da falalar Allah da rahamarsa da wannan ku yi farin ciki shi ya fi zama alkhairi gare ku fiye da abin da kuke tarawa na duniya suka ce a nan Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni a yi farin ciki da rahamarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma rahama ce ta ubangiji saboda ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba face rahama ga duniya gaba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana rahmatun muhda ni ne rahamar da Allah ya kyauta da ita ga duniya gaba daya suka ce to tunda annabi rahama ne kuma Allah ya ce mu yi farin ciki da rahama saboda haka alamar mu nuna wannan farin ciki ne muke yin wannan taro hujja ta farko kenan suka ce hujjar mu ta biyu azumin ashura manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya kaura daga makka zuwa madina ya zo ya samu sahabbai ya ya samu yahudawa suna azumi a ga duk a duk goma ga watan muharram ya tambaye su me yasa suke wannan azumi suka ce suna azumtar wannan rana domin ita ce ranar da Allah madaukakin sarki ya kubutar da annabi Musa da mabiyansa daga kamun fir'auna saboda haka muke azumtar wannan rana domin godiya ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ayi azumi a wannan rana shi ma kuma yayi suka ce to tun daga shi ranar da aka tsere da annabi Musa alaihi salam daga fir'auna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a azumce ta kuma shi ma ya azumce ta me zai hana mu ma mu yi bikukuna a lokacin da ranar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zagayo saboda haka muke maulidi hujjar mu ta uku suka ce saboda kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana azumi ranar duk ranar litinin an kuma tambaye shi me yasa yake azumtar ranar litinin yace saboda ita ce ranar da aka haife ni kuma ita ce aka bani sako aka aiko ni aka saukar min da wahayi saboda haka nake azumtar wannan rana kace to idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumi ranar litinin saboda ita ce ranar haihuwarsa mu me zai hana mu mu kuma mu yi bukukuwa mu yi tarurruka mu yi karatuttuka a wannan rana suka ce wannan shi ma dalili ne namu suka ce yana daga cikin dalilan mu har ila yau annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sake yi wa kansa hakika wato suna bayan aiko shi bayan Allah ya bashi annabci ya sake yi wa kansa suna ya yi wa kansa yanka saboda haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake yi wa kansa yanka na suna me zai hana mu ma idan ranar haihuwarsa ta zagayo mu yi gangami mu yi taro domin mu nuna farin cikin mu da wannan ranar suka ce dalilinmu na na biyar akwai wani hadisi a cikin sayul bukhari a cikin hadisin yana cewa urwa ibn zubair ya gaya mana cewa abu lahab an yi mafarki an gan shi a cikin an gan a mafarki a wuta aka tambaye shi a cikin wani yanayi yanzu kake a nan a nan cikin wuta Yace eh yana samun sassauci yana samun sassauci a cikin wuta din saboda ranar da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa sallama ku yangarsa suwai ba ta zo masa da bisharar an haifi annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma saboda farin ciki ya yanta ta to dan wannan farin ciki da ya nuna har ya yanta mai wasa ya zama da yana samun sauki a cikin wuta suka ce to idan har kafiri ma wanda ba musulmi ba wanda ya mutu kafiri ya samu sassauci a cikin jahannama a dalilin murna da ya yi ta haihuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama mai zai hana shi kuma musulmi wanda ya imani da Allah ya imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya sakanka masa da aljanna idan ya yi murna da haihuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce hujjar mu ta shida an ruwaito cewa jibrilu alaihi salam lokacin da ya yi isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi da ya raka abi da aka zo baitul laham inda aka haifi annabi isa alaihi salam a jibril ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci raka'a biyu a wannan guri a baitul laham cikin cikin baitul cikin kudus saboda haka a nan ana nuna kenan yana da kyau a yi maulidi saboda gurin da aka haifa annabi isa an ce a yi sallah a ciki wanda ya nuna saboda guri saboda haihuwar annabi isa da aka yi a gurin aka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya raka'a biyu don haka mu ma muke yin taron maulidi don mu nuna farin cikin mu da haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce hujjar mu ta bakwai hadisin da ya zo kuma sahihi a cikin sahih bukhari da waninsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sanna fil islam sunnatan hasana kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ila akhir al hadith wanda duk ya sunnanta kyakkyawar sunna a musulunci to yana da ladan wanda yana da ladan wannan sunna da ya sunnanta da kuma ladan waɗanda suka yi aiki da wannan sunna da ya sunnanta har ranar gobe kiyama ba tare da ya rage wani abu daga ladansu ba suka ce to hadisin abinda yake nufi wanda ya kirkiri bid'a man sanna fil islam sunnatan hasana ma'anarsa man ibtada'a fil islam bid'atan hasana wanda ya kirkiri kyakkyawar bid'a a musulunci ita ce sunnatan hasana din to saboda haka wannan maulidi duk da cewa mun sallama muku bid'a ce to amma bid'a ce hasana saboda haka duk wanda ya maulidi yana da ladan waɗanda suka fara kirkiro maulidi a duniya sannan suka ce hujjar mu ta takwas akwai hadisi shi ma da ya zo daga abdullahi dan mas'ud annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma ra'ahu almuslimuna hasanan fa huwa inda allahi hasan wa ma ra'ahu almuslimuna qabihan fa huwa inda allahi qabih don abinda musulmi suka ga yana da kyau to har ga Allah abin yana da kyau duk kuma abinda musulmi suka ga baya da kyau to har ga Allah abin baya da kyau to tunda musulmi sun ga wannan bid'a hasana ce tana da kyau kuma suke ta yin ta duk shekara don haka a gurin Allah ma tana da kyau saboda haka wanda ya maulidi ya yi wani abu mai kyau a gurin Allah sannan suka ci gaba dai da kawo hujjoji a su wanda suke halatta musu yin maulidi suka ce saboda ita kanta bid'ar ba duka bid'a ce mummuna ba an gaya mana cewa bid'a ta karkasu gida biyar gwargwadon karkasuwar hukunce hukunce akwai bid'a wajiba wajibi ne a yi ta akwai bid'a da take haramun ne a yi ta akwai bid'a da take makaruhiya ce akwai bid'a da take mustahabbi ne a yi ta akwai kuma bid'a da take mubaha ya halatta a yi ta in kai ba lada ba alhaki to tunda haka ne ai annabi sallallahu alaihi wa sallama bai tattara alqur'ani guri ɗaya ba sai dan abubakar shi ya zo yayi wannan bid'a dan haka bid'a hasana yayi haka nan a zamanin annabi ba a yi littattafai ba yanzu kuma aka zo aka rubuta littattafai ake karantawa bid'a hasana akai haka nan a zamanin manzo Allah ba a gina makarantu ba yanzu kuma aka zo aka yi makarantu da ajujuwa da hedimasta da malamai da mataimakin hedimasta da principal da waye to bid'a hasana akai haka nan dai a zamanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ba a yi sallar tarawihi a tattare da cikin jama'a ba sai da umar shi ya zo ya hana su ya kuma ce ni'matul bid'atu hadi ba da da wannan bid'a don haka bid'a hasana akai don haka maulidi shi ma yana bin jerin gwanan waɗannan bid'o'i ne don haka shi ma duk da dai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne yayi ba Tabbai ne suka yi ba ba tabi'ai suka yi ba sai imam malik ba su san da shi ba ko ma wane ne ya kirkiro shi to bid'a ce mai kyau sannan suka ci gaba da cewa har ila yau yana daga cikin abin da ya sa muke yin maulidi tsari a bisa kan waɗancan hujjoji da kuka ci ai kiristoci ma suna girmama annabi isa alaihi salam suna yin tarurruka da nuna biki da nuna murna eh, duk lokacin da a ranar haihuwarsa ta zagayo to idan haka idan su kiristoci ma waɗanda ba addinin kwarai suke yi ba sun girmama annabawansu mu me zai hana mu girmama annabawanmu saboda haka idan muka girmama annabi sallallahu alaihi wa sallama daidai muka yi sannan suka ci gaba da cewa a wannan bid'a ta maulidi abu ne mai kyau saboda idan aka duba rayuwa a yanzu ta sha bamban da rayuwa a zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai a wadancan zamanin nukan imani yana da ƙarfi musulunci yana cike da zukata na cike da musulunci saboda haka kullum ana tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma yanzu shagulgula sun yawa al'amura sun yawa duniya da a take don haka ba mu da wani lokaci da za mu suno. wa kanmu da sauran 'yan uwanmu musulmi zo manzo sallallahu alaihi wasallam sai wannan rana ta ta zagayo to me zai hana me laifin mu dan mun haɗu mun tuna wa junanmu tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama da kyakkyawar sirarsa da kuma irin ɗabi'unsa da halayensa domin musulmi su koyi suka ce wannan kawai ya isa ya bar ya bar mu ko kuma a bar musulmi su ci gaba da yin bida'ar maulidi to waɗannan su ne irin hujjojin da masu maulidi suke kawowa a bisa tsammani na duk abin da za su faɗa ba wannan ba bai kai wannan ƙarfi ba idan har a za a iya rushe waɗannan hujjoji to duk wata hujja ma da za a kawo ba inda za ta idan kuka kasa kunne za ku ji duk a cikin hujjojin da aka kawo babu inda aka ce ai maulidi duk sarkafa-sarkafa ne da kame-kame cikin hujjojin za mu iya kallon su mu kasa su gida biyu akwai hujjar da take nassi ne sahihi amma akwai masa mummunar fahimta akwai kuma wanda yake nassi ne wanda ba ma sahihi ba sannan kuma aka hada masa da mummunar fahimta to waɗannan su ne hujjojin idan in ka dunkule su abin da za ka gaya musu kenan wannan shi da an sa a dunkule duk abin da kuka faɗa daga nasin da yake sahihi kamar aya alqur'ani ko hadisin bukhari na azumin annabi sallallahu alaihi wasallam ranar litinin ko ashura waɗannan duk sahihai ne amma fahimtar da kuka yi gurgo fahimta ce fahimta ce wacce take gurbatacciya sannan ko kuma hujjojin da kuka kawo su kuma rubabbun hadisai ne hadisai ne yan ƙarya yan jahu saboda haka ko kansa bai tabbas samu gindin zama ba bare fahimtar ku da kuka yi gurguwar fahimtar ku da kuka yi kuka jingina ta da hadisin ta samu gurin tsayuwa to mu dawo mu dubi waɗannan hujjoji ɗaya bayan ɗaya hujja ta farko aya da aka ce tana nuna maulidi qul bi da wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu don haka farin ciki suke yi an haifi annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma shine rahmat da tafi kowace an sa anan farko tambaya za a yi wannan aya shin akwai ta alqur'ani ana dama ana karanta ta tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai da tabi'ai da a'imma ko ku a'a babu ita daga ba aka saukar da ita sanda aka fara maulidi dama akwai ta to shin su sahabban ne ba sa karanta ta da tabi'ai eh, da da da a'imma irin su Malik su Shafi su afa su duk ba su karanta wannan ayar ba sai da kuka fara maulidi kuka fara karanto ta ko gano ashe maulidi take nufi ko ko ko mai faru ba na jin za su ce tabi'ai ba su karanta ayar ba ko tabi'ai ba su karanta ayar to idan tabi'ai sun karanta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun karanta ayar na farko dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ayar sahabbai sun karanta ta sun karantar tabi'ai sun karanta sun karantar waɗanda suka zo bayan tabi'ai almajiran sun karanta ayar sun karantar da ita sun fassara ta sun fahimce ta sun yi aiki da ita shin karatun da suka yi da ayar ba su fahimta bane sai da kuma zo ku fahimta ko ko mai faru a nan ma na jin akwai wanda zai karfin hali ya ce ai ba su fahimta ba dole zai ce sun fahimta Ba na jin kuma akwai wanda zai karfin hali ya yi jan gido ya ce ai sun fahimta amma ba su yi aiki da ita ba Ba na ji akwai wannan da zai wannan karfin halin sun fahimce ta eh sun fahimce ta sun yi aiki da ita eh sun yi aiki da ita to ina suka yi maulidi babu ah, to ashe ba maulidin take nuna kenan ba ashe ba abu abdurrahman sulabi ne yake gaya mana cewa malamansa da suka karanta alkur'ani suka karantar da shi alkur'ani sun gaya masa cewa idan suka karanta aya goma alkur'ani ba ta wuce ayan nan goma har sai sun fahimci abin da yake karkashin ayan nan na ilimi sun fahimci abin da yake karkashin ayan nan na aiki sannan su wuce ta zuwa goma ta gaba ashe babu wata aya da ba su ta kanta ba suka san abin da ya ta kunsa na ilimi suka san abin da kuma ta kunsa na aiki kuma mu da ku duk mun yadda cewa daga cikin abin da wannan aya ta kunsa a gurin su babu maulid daga cikin abin da wannan aya ta kunsa a gurin su babu aiki a irin na maulid saboda haka ashe kenan wannan aya ba wannan take nunawa ba ba wannan abin take nuna ba shi yasa malamai suka faɗakar kamar shatibi a almuwafaqat duba ila uku jami na ɗari da tamanin muna magana akan waɗanda za su ɗauki alƙur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama amma su yi mata wata sabuwar fassara da magabata ba san wannan fassarar ba yana faɗar cewa wannan ita ce hanyar yan bid'a wannan shaɗibi ba maliki ne a kuma ba malami bane na yanzu tsohon malami ne da tsaddi a cikin littafin sa al-muwafaqat yana kawowa cewa dukkan wata aya da babu fassarar sahabbai da sahabbai ba su yi mata fassara da wani zai zo yi mata ba ko ba su yi aiki da ita gwargwadon yadda wani ya zo ya aiki da ita ba ya ce wannan abin ƙauracewa ne abin watsarwa ne ba abin aiki da shi ba ba zai taɓa zama dalili ba wannan fahimta ta su ya ce izlau kana dalilan alaihi da wannan ayar tana nuna wannan bid'ar lam ya'zum an fahmi sahabati wa tabi'ina ba yadda za a yi sahabbai da tabi'ai su kasa fahimtar haka sun mai famu man ba da sannan wani ya zo daga bayan shi ne zai fahimta fa amalul awwalina kaifa kana musadibun li muqtada hadha al-mafhum dai yadda aka dubi aikin na farko sahabbai da tabi'ai da magabata za a ga cewa yana cin karo da fassarar da waɗannan suka yi in ka koma fassarar aya za a ga duk babu wani ɗauko duk wani tafsiri da yake kawo maganganun magabata duba ƙarƙashinsa mai suka fassara aya abinda ma za a ga wasu suna fassara ayar cewa abinda Allah yake magana bi fadlillahi wa rahmatihi shine musulunci ku farin ciki da Allah ya sa ku a cikin musulunci ku farin ciki da Allah ya ganar da ku musulunci wasu sai alkitabu wa sunna ake nufi ku yi farin ciki da kuka zama ahlus sunna ba kuka zama yan bid'a ba ba kuka zama masu maulidi ba saboda haka Allah yana gaya mana kul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidhalika falyafrahu wa ubangiji din shine ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da musulunci ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu alqur'ani da sunna wannan ita ce rahmar da Allah yake gaya mana ba maulidi ba saboda haka malamai sun tsawatar akan ka fahimci aya ko hadisi sabanin fahimtar magabata wanda duk zai yi wannan fahimtar sa a wancan kalarwa ce ba wacce za a ɗauka ba domin babu yadda za a yi wani dan ƙarshe ƙarshe ya zo ya fi safa annabi sallallahu alaihi wasallam sanan qur'ani babu wani dan baya baya da zai zo ya fi safan annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai sanan alqur'ani balle ya san wani abu har ya aiki da shi kuma ya zama abin shari'a ne su ba san shi ba su aiki da shi ba yana zama shari'a su ba san wannan shari'ar ba shin mun fi su kasancewa a kan shiriya saboda haka wannan ayar fahimta ce sabuwa ita kanta fahimtar ba bid'a ce ita kanta fahimtar da aka yi wa ayar bid'a ce su yasa sadibi yake cewa wa kathirun tajidu alal bid'i wad dalalat yace dewa dewa ka samu ɗan bid'a ma'abuta bid'a ma'abuta bata yastadilluna bil kitabi was sunnati suna kafa hujja da alkur'ani da sunna yahmilunahuma yuhammilunahuma madahibahum suna dora mazhabarsu akan mazhabarsu ta bid'a akan waɗannan ayoyi ko waɗannan hadisai wa yu'abiruna bi mushtabihatiha fi wujuhil amma zo suna ta fassara wasu ayoyi sabanin yadda suke sabanin yadda fahimtar suke don su zo da rikici a mutane gama gari su kasa gane gaskiya wa nuna annahum ala shay'in mutane gama garin mutane su zaci cewa waɗannan yan bida'a ai suna da dalili ai ga aya ma sun kawo yace irin wannan akwai misalansa da yawa yakan kawo wasu misalai yanzu masu aqidar at-tanasuq tanasuqul arwah akwai masu muguwar aƙida da suke ganin a mutum koda ya mutu to ruhinsa zai dawo cikin wani jiki sabo saboda haka idan aka ce yau zaidu ya mutu to gobe ruhinsa ya iya fitowa a cikin amru zaidu din ne amma ya dawo a cikin gaggar amru wanda kuma wata aƙida ce koguwa ta ta wasu addinai kamar yanzu addinin buza suna da wannan aƙidar ta tanasukul arwa addinin buza su suna ganin za a wato tunda galibi za ka samu wani ne ake ake bautatawa a matsayin Allah din to idan ya tsufa ya mutu ɗansa sai ya gaje shi sai sai ɗan nasa a ruhin uban ne ya shiga ɗan saboda haka uban ne dai ya dawo a cikin hoton ɗan za ka sai su gaba da bauta masa suka ce sauran mabiyansu ma don haka ne kowa ya mutu babu maganar wuta ko aljanna a'a magana ce ta in ka yi abin kirki a nan ka mutu ruhin ka ya dawo cikin wani mutumin kirki kuma wanda yake zai ji daɗin rayuwa saboda haka in ka yi wa Allah ka yi bauta irin wacce suka karantar ka yi irin yadda suke karantar wasu ta nuna to shikenan in ka mutu ko dai a yi ka wani sarki ko wani kasurgumin mai kuɗi ka zo kai ta more rayuwarka wai ladanka kenan in kuma ka saba wa koyarwar to shikenan sai ka fito a cikin surar kare ko wata mage ko wani dan biri hukumar ka kenan to kana na a dan biri din idan ka gane hukuma sai ka yi kirki wannan dan biri ya mutu kuma kana iya dawowa mutumin kwarai to wannan shine tanasukul arwa to akwai waɗanda har a alqur'ani ta suke sun gano wannan aqidar fi ayi suratin ma sha'a rakaba ce sai ayi su cikin kowace sura Allah ga sai ya fito da kai ya hada ka a cikin wannan saboda haka ya hada ka a cikin wannan yau gobe ya hada ka a can gobe to kaga me bambancin wannan da wancan da wancan fahimtar a yadda za ka yi tattauna da waɗannan haka za ka tattauna da yadda za ka tattauna da waɗannan haka za ka tattauna da waɗannan abinda za ka gaya wa masu waccan hujja irin ta za ka gaya wa masu wannan hujja ba bambanci ce wannan fahimta ta ku waye ya taba yin ta cikin sahabbai waye ya taba yin ta cikin tabi'i waye ya taba yin cikin malamai na kwarai a imma duk babu to wannan fahimta ta ku ba mai kyau bace to haka su ma waɗannan masu fi ayi suratin ma sha'a ba? yana daga cikin misalan da shadibi ya kawo to mu je kan shubha ta biyu azumin ashura sun ce annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya nuna musu su yi maulidi saboda ya yi azumin ashura ya ce su yi to shi ya nuna maulidin amma shi kuma bai yi ba ya nuna maulidin kuma sahabbai ba su yi ba magana iri ɗaya ce da wancan ayar sahabbai sun fahimci maulidi daga wannan azumin da aka ce su yi ba su fahimci maulidi ba ka fi su fahimta ne kai da ka fahimto maulidi da zuwa karkashin wannan a to saboda ka fahimtar ka gurguwa ce fahimtar ka rusassa ce fahimtar ka abar wacce kalarwa ce sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama shine ash-shari'u shine mai shar'antawa shi ake ba wahayi abinda duk yayi wahayi ne babu wanda ya isa ya zo ce ba za a yi ba a saurare shi abinda duk yayi sunna ne babu wanda ya sai zo ce ya hana wannan abu shi ne ya yi azumin nan shi ya ce a yi to maulidi fa kada akwai bambanci sannan wani azumin ashura ai ana ta yi tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa yanzu duk sanda wannan lokaci ya zo ana wannan azumin masu wannan azumin ba su taɓa fahimtar wani abu a ƙarƙashin wannan azumin ba saɓanin azumin azumin dai suka fahimta shi kuma suka yi saboda haka zuwa da wata fahimtar daban a ƙarƙashin wannan saɓanin abin da sauran musulmi suka fahimta tun daga sahabbai fita ne daga cikin ijma'in al'umma al'umma ba ta fahimci maulidi daga wannan ba azumin ashura aka fahimta azumi ake sannan daga cikin hujjojinsu maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yanka wa kansa ragon suna bayan Allah ya aiko shi to na farko dai wannan hadisin hadisi ne na ƙarya ba na gaskiya ba cikin waɗanda suka watsar da wannan hadisi suka ce ƙarya ne akwai imam malik mukan so mu faɗi maganganun imam malik don a san cewa su fa waɗannan 'yan bida'a fa bida'ar su kawai suke yi don malikiyar fa ba ita suke yi ba bida'ar su kawai suke yi dan da ma an tsaya malikiyar to ba za ka samu waɗannan bidiyoyin ba al malik kamar yadda yake cikin littafin ibn rushd al-jadd ba al-hafid ba ibn rushd al-jadd al-muqaddimat al-mubahhidat juz'i na biyu shafi na sha biyar an ce da shi an ka masa wannan hadisin an gaya masa cewa ga wani hadisi ya ce kaza kaza kaza sai imam malik ya ce ara aita ashabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alladhina lam yu'aqqa anhu fil jahiliya a aqqa an anfusihim fil islam da ba da sallallahu alaihi wasallam da ba a yi musu yankan suna ba a jahiliya da suka musulunta manzo Allah ya ce ku je ku yanka an samu wannan ba a samu an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza ma wasu sunaye saboda sunayen nasu ba su da kyau amma bai ce ku je ku yanka ba yana daga cikin wanda aka canza suna abu huraira ya zo sunan shi abdushams annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza masa suna zuwa ga abdurrahman amma akwai inda aka ce manzo Allah ya ce ya je ya yanka babu saboda haka imam malik ya ce a ko an kushe filistin sun yi wa kansu yanka da suka shiga musulunci masiba ya ce hazi al-abatil waɗannan ƙarerayi waɗannan maganganu da ake kawo ƙarerayi ya ta hadisi Hadisin yana cikin musannaf na abdulrazzaq da wasu littattafai ban da wannan kamar sunan al-kubra na bai an ruwaito shi ta hanyar wani da ake kira abdullahi bin muharrar abdullahi bin muharrar bayan abin da Abdulrazak ya kawo shi a musannaf kamar yadda Ibn qayyim ya nakalto a cikin tuhfatul maulud a tuhfatul maulud ya kawo hadisin sai yake cewa inna ma tarakum na muharrar li hadha hadith malamai sun watsar da hadisan wannan mutum saboda ruwaito na hadisi da ma'ana hadisin da ya ruwaito ma ya zama masa matsala kuma matsala ce za ta yi mana hujja da ita shi ma wanda ya ruwaito hadisin ya zama masa matsala malamai sun yi jifa da shi kuma kai za ka je homo na wannan hadisin ka ce mu karba shi yasa da aka imamu ahmad wannan hadisi sai ce haza munkar wannan ai hadisi ne munkari mai rauni ya rauna da shi wannan da ya rawaito hadisi Abdullahi bin Muharram Ibn Hibban a cikin al-majruhin littafin sa al-majruhin yazo babu takaitaccen hukunci akan shi wannan mutum Ibn Abdullahi bin Muharram mai rawaito mana hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa kansa suna yace kana min khiyar ibadillah shi dai wannan abdullahi ibnu muharrar yana daga cikin bayan Allah na gargaru illa annahu mimman yakzibu sai dai yana cikin waɗanda suke ƙarya wala alamu. amma bai san ƙarya yake yi ba wa yaglibu al-akhbara ya jujjuyar da hadisai ba ya da suke ba bai sani ba wato mutumin kirki ne amma yana sunkuta ƙarya bai sani ba domin kamar yadda muslim ya kawo a cikin muqaddimarsa na jin daga Abdurrahman ibn Mahdi ko waninsa yana cewa mutanen kwarai salihai yajri taji yajri alaihim alkadhib ala alsinatihim alkadhib wala yata'ammadu in suka ce salihai suna nufin mutanen da suka shagalta da ibada ba sa zuwa karatu ya fi kowa ibada amma ba zuwa karatu don haka ko ya ji karatun ba zai riki ba dan ba aikinsa bane to da ya ji hadisi ba zai rike shi daidai ba sai ya jinkita shi sai ya je ba da shi ba daidai ba gashi shi a karan kansa mutumin kwarai ne amma kuma a ilmance yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya bai sani ba to haka abdullahi ibn muharrar wanda ya rubuta wannan hadisi ibnu ibnu hibban ya ya sifanta shi shi kansa bai haƙi da ya rawaito hadisin a sunan kubra sibili na takwas shafi na ɗari cewa hadisi ne ba hadisi ne mai rauni hakanan nawawi ya na hadisin hakanan zahabi hakanan ibnu hajar sumizi ga sunan dai duk wani malamin hadisi da ya bi ta kan hadisin sai da ya bangaje hadisi to kuma ya zama shi ne kuma hujjar maulidi sai mu zo kan hujja ta biyar ta hudu to na tsallake wata hujja can akwai hujjar ta hujja ta hudu da na tsallake maganar ranar litinin azumin ranar litinin annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumi ranar litinin kuma ya ce fihi wulittu wa fihi bu'istu aw uhiya ilayya hadisin abu qatada al-ansari a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi su ila an sawmi yawmil ithnain an tambaye shi game da azumin ranar litinin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a ciki aka haife ni kuma a ciki aka yi min wahayi aka fara yi min wahayi To mu abinda muke cewa wannan yana ɗaya daga cikin dalilanmu na rushe maulid ba na tabbatar da maulid ba domin mai maulidi ya yi wa hadisin wannan karanci hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumi ranar duk ranar litinin duk ranar litinin mai maulidi ya yake duk ranar litinin yake azumi shi kaga ba azumi yake ba sannan duk ranar litinin a kowane sati shi ba sai shekara kuma abinci za a yi a hole wato a tashi eh, a yi rawa kamar yadda shi kansa sarkin da aka gaya mana da suke cewa shi ne na mutumin kirki shi ya fara yi ai abin da ibn jauzi shi kansa suyudi ne yana kare maulidin ya na kalso mana cewa ai mutumin kirki ne yana shuja ne jarumi ne yana yana kyauta duk shekara yana tara mutane a yi maulidi a zo a yanka kaji ɗari kaza a yanka abin nan a shanu ɗari kaza a kawo kaɓakin nono da kin durmo ɗari kaza ana magana maza Allah da azikira kana maganar kaɓakin nono da kaji kuma tun daga azahar har asuba kaga maganar azumi bai taso ba tun daga azahar kana ba wani ya ce ai buɗe baki suke yi <laughs> yadda yake yana tara su a yi rawa ya rawa tare da su binin zuhuri ilal fajiri tun daga azahar kaga magana azumi bai taso ba har zuwa zuwa asuba to shi wanda ya dawo maulidi so yayi a rushe wannan sunnar sunnar azumi ta don ranar litinin in har ana so a yi aiki da hadisin to a zo a dinga azumin ranar litinin amma sai suka ce a'a mu canza wannan maimakon da ranar litinin a duk a kowane sati mu bar shi shekara shekara kuma maimakon a yi azumi a'a a ci abin a ci kwalliya a yi taro a ci abinci a more to kaga ai mu wannan hadisin ma yana nuna mana cewa maulidin ba ba ba wai shine zai zama hujjar maulidin ba shine zai yaki maulidin domin an canza sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ranar da aka a binnan ranar da aka haife shi yana yin azumi don ranar litinin kaga bai ware wani wata ba a duk sati bai ce sai shekara ba kuma azumi yake sannan kuma kana iya haɗawa da abin da muka faɗa a baya a farkon karatu na cewa dukkan wata fahimta da za a yi wa alƙur'ani ko sunna wadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yi wannan fahimta ba to fahimta ce ba ta da kyau ba ta zama hujja ba Da ba annabi ba sa faskarar hadisin ba su suka rawaito mana hadisan ba to dan me ba su maulidin ba su in dai har maulidi yake nunawa sannan kuma ai hadisin cewa fihi wulidtu wa fihi bu'istu aw uhiya ilayya abu ya faɗa haihuwa da aiko shi to kana maulidin aiko shi ma kaga ashe in ma maulidi yake nuna kai baka yi maulidin da baka yi baka yi aiki da hadisin duka ba da abu ya faɗa haihuwa da aiko shi kuma in ka karanta qur'ani ka kaf Allah yana yi mana yana goranta mana bai wanda yayi mana da aiko annabi ko da haihuwarsa da aiko shi لقد من Allahu على mu'minina إذ ba'atha ba إذ ولد ما haka annabawa gaba daya كان الناس ummatan wahida فبعث الله نبينا kaga da aiko annabawa Allah yake gaya yake mana wato yake gaya mana bai da yayi mana da aiko annabawa yake gaya bai da yayi duniya to har ma za maulidi in har maulidi yake nunawa to ya kamata ya fi eh, abin na afiyin na aikowar domin ita ce abin da za a yi mana ake imtinani da shi saboda haka duk wanda zai yi gurguwar fahimta sai ka gane daga ya fara bayani za ga al'aurarsa tana bayyana to mu je kan hujja ta nawa hujja ko shubha shubha ta biyar ruwayar urwa urwatu ibn zubair rahimahullah game da al'amarin abu lahab da ku yangarsa suwai ba an ce ya yi farin ciki lokacin da ta ba ta kawo masa bishara albishir an haifi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya ‘yanta wani ya kwanta ya yi mafarki shi kansa urwa bai gaya mana waye mafarkin ba cewa ya faru iya fil sai aka gan shi a wasu gurare ya ce abbas ibn abdul muttalib shine ya mafarkin sai aka gan shi a wuta sai ya tambaye shi yaya wani hali kake ciki abu lahab ya ce eh, ga mu dai amma dai muna samun sauki saboda gashi gashi abin da na yi na yi farin ciki da ranar da aka haifi manzo Allah hanna hanna yanta kuyan gata to na farko dai ita wannan ruwaya ruwaya ce mursala ma'ana mai rauni ce bukhari bai kata musnada ba bayan ya kawo kawo hadisi musu sai ke kala urwa duk wanda yake da ilimin hadisi ya san wannan ba cikin sharh bukhari wannan shi ake kira mu'allaq hadisi ne mu'allaq bayan ya gama kawo hadisin sai ya kawo kala urwa urwa tabi'i ne yana ba da wani abu da aka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin abbas an mafarki ne ba da za a zama hujja sannan bayan mafarki ne ana ta tambaba waye bayan mafarkin saboda haka wasu suka ce ana jin Abbas ne Abbas ibn Abdul Muttalib shi kuma a lokacin bai musulunta ba to kaga mafarkin kafiri zai iya zama hujja kuma ma kai naka ma kana musulmin an ce ba zai zama hujja ba kuma wani kafiri ya zama musulmi kuma zai zama hujja kaga ba zai yiwu ba sannan bayan mafarkin in ma mun ɗauka shi Abbas ɗin yana musulmi ya gani shi mai gaya masa cewa ai an masa rangwami, waye shi Abu Lahab ne to yanzu da labarin Abu Lahab kuma za mu hujja shi ba yanzu Abu Lahab ne ke gaya mana fa shi fa ana masa sauki sai muke so mu ce to kaga Abu Lahab ya ce kaza ya ce kaza saboda haka an samu hujja to kaga abubuwa abubuwa an fara nisa in ka ga an shiga ana nemo hujjoji irin waɗannan to an fara nisa an fara nisa to saboda haka ba yadda za a yi wannan abu ya zama ya zama hujja ta kowace hanya na farko mai rauni ne saboda mursal mursal raji gurin malamai mursal ba abin nan ruwa ce da ifa na biyu mafarki ne na uku ba a ma san waye mai mafarkin ba tan ba ba ma ake ta yi da kama kame na hudu in an ma ce abbas an yarda shi ma ba hujja fa cewa shine ya mafarkin kama kama ne to ma an yarda abbas din ne a lokacin da ya mafarkin ba musulmi bane mafarkin kafiri ba zama hujja in ma an yarda shi musulmi ne a lokacin da ya mafarkin mai bashi labarin abu la'ab ne wanda Allah ce sai rana ran za ta lahab shi ne kuma yau zai zama hujjar mulidi wa iyazu lahi sai mu je hujja ta shida haka ne shubha ko to suka ce jibril alaihi salam Allah ya umarce shi ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sallara raka'a biyu a baiti laham inda aka haifi annabi isa alaihi salam to shi ma wannan kaba wancan dukkan waɗannan ruwayoyi da aka ruwaito na cewa a cikin isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya yi sallah a baiti laham malamai sun ce duk ruwayoyi ne waɗanda suke bara gurbi duk ruwayoyi ne ba su da kyau gaba ɗaya akwai ruwayar shaddad akwai ruwayar anas akwai wa abu huraira amma duk malamai da suka ruwaito wannan sun rusa su riwayar shaddad ibn aus a wajen tirmizi a cikinta akwai ishaq ibn zabrak wanda imamun nasa'i yake cewa laisa bitika ba amintacce ne shi mai wannan ruwayar. har ma muhammad ibn auf atba'i wani ɗaya daga cikin shiga-shigan malaman hadisai a sham ya ƙaryata wannan mutum ya ce mutum ne makaryaci kana ya shi ne rawaito maganar an an an an umarci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amma duk wanda suka rawaito hadisi duk riwayoyi sahihai da suka zo na isra'i babu maganar wannan sallar babu ita haka nan ruwayar abin ruwayar anas a ibn kathir da ya kawo ta a cikin littafin sa al-fusul fi ikhtisar siratir rasul anan ma ya ya ya ce gharibun munkarun jiddan hadisi ne mara kyau matuƙa da gaske yace wa fil ahadith sayya ma yadullu ala nakarati hadisai sahihai da yawa sun zo waɗanda suke nuna mu cewa hadisin munkari ne hadisi ne mai rauni kwarai da gaske haka nan ruwayar abu huraira da aka ce ita ma a ciki an ruwaito maganar wannan sallah raka'a biyu ibnu hibban shi ya kawo ta a cikin littafin majruhin littafin al-majruhin littafi ne da aka tarar a tarihin wasu marwaita hadisai amma waɗanda ba su samu karbuwa ba aka tara su a wani littafi to akan kawo wasu daga cikin irin ruwayoyin da suka yi suka yi barna to daga cikin a tarjamar bakar ibn ziyad al-bahili ibn hibban ya kawo hadisi don shi ya rawaito hadisi ruwayar ruwayar ruwayar abu huraira shi ya rawaito shi shi wannan mutum mai suna bakar ibn ziyad ga abin da ibn hibban yake faɗa a kansa yace shaykhun dajjal shaykhun dajjal a wajen malaman hadisi in aka ce shaykhun ba ba wani yaban ka kai cancan ba fa an rage maka matsayi ne fa shaykhun wato a ilimi wato dan kadan gare ka shi ne ake cewa shaykh a malaman hadisi a malaman hadisi ba kada ka fita wani ce ma shaykh ka ce ya gaskanta ka to amma kuma bayan karanta ilimi da yake da ita da yake da shi kuma dajjal ne ko aka ce dajjal ka san ba magana ya da'ul hadisa ala siqat sai ya samu mutane amintattu ya kirkira hadisan ƙarya ya jingina mu la yahillu dhikruhu fil kutubi bai halatta a kawo ambatan wannan mutum a cikin littattafai ba illa ala sabilil qadhi fi sai dai in suka shi za yi wannan shi ya rawaito hadisin shi yasa na ce muku da farko a dunkule hadisan daga masu inganci amma ba sa nuna abin da ake so a tabbatar sai wanda suke rubabbu kuma ba sa nuna abin malamai da dama sun soke hadisan wannan wannan hadisi akwai ibn al-jawzi a cikin al-ilal al-mutanahiya akwai as a cikin shifa'ul asqam littafin shifa'ul asqam fi salati ala khair al-anam akwai az-zahabi a mizanu da i'tidal akwai shaukani a fawai al majmu'a dan littafai ne da suke bayanin wannan hadisi na ruwayar Abu Huraira cewa ruwaya ce wacce take ta ƙarya ba ta gaskiya ba saboda haka hadisin ba ƙarya ne in ma nan muka tsaya magana ta ƙare in ma nan aka tsaya kawai ba sai an tsaya an dubi matanin ba tunda in ka dubi ma matanin sai gaba me to maulidin an ce nan aka haifa annabi Isa alaihi salam tsaya kai sallah sai aka ce to wannan ya nuna bi maulidi to kaga ita kanta hujjar ko da hadisin ya inganta ba zai bada wannan ma'anar ba an ce yi sallah a gurin kaga nan al-maulidu don kalmar maulid tana dauke da akwai al-maulidin zamani akwai al-maulidin makani akwai al-maulidin zamani shine ake muke magana a kansa na lokaci lokacin da aka haife shi akwai almaulidul makani inda aka haife shi hadisin wannan yana magana ne akan inda aka haihuwa ba akan sanda aka haihuwa ba an gane ko saboda kwata kwata ba akan wannan isu din da muke tattauna yake magana ba in ka ce kana so kai dan baka kai ma ka je kai sallah raka'a biyu inda aka sai ka biya tikiti ka hau jirgi ka kwashi yan maulidin ka ku tafi can maka ku je akai ko inda aka yi manzala ku raka'a biyu ku fito kaga da aka ake dai ai kaga mun samu za mu samu saukin abu a za samu sauki kwarai da gaske to ko a hana mutane bacci harka ce ta tikiti ta nera to shi wannan hadisi ko ba da ingantacce ne yana magana ne akan al-maulidul makani ba al-maulidul zamani ba da kuma shi kansa al-maulidul makani din babu wani malamin musulunci da ya taba cewa idan rana haihuwar manzo Allah ta zagayo a je a yi raka'a biyu a gurin da aka haife shi babu wanda ya taba dan haka yan bid'a kafin sunna ta zo ta kwace ta kwace ta kwace mulki daga hannunsu da duk shekara a Makka sukan yi gangami ranar Maulidi su je a bude musu gurin da aka haifa Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ziyara suke zuwa da tabarruki da waye da waye ba raka'a biyu suke yi ba to sai mu zo kan maganar hujja ta bakwai hujja ta bakwai man sanna fil islam sunnatan hasana kana lahu ajruha wa ajru man amila biha so sun ce ma'anar hadisin wanda ya kirkiri bid'a a musulunci yana da ladan wanda ya aiki da bid'ar kuma shi ma wanda ya aiki da bid'ar yana da lada don haka wanda suka kirkiri maulidi suka ce bid'a ce amma kuma hasana ce to ko kai aka kyale ka kawai hadisin sahihi ne hadisin jarir ibn abdullahi al-bajali a cikin sahih bukhari hadisi ne sahihi amma baya magana akan bid'a yana magana ne akan ka dora mutanenka ka zo ka samu wasu mutane ba su san abin da ya kamata su yi ba sai ka ɗora su akan wata hanya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahiha kai ka fara sunnanta musu wannan ba su santa ba to duk wanda zai yi aiki da abin nan da ka koya masa na sunna kana da ladan kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallallahu Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min umrun na'am to kaga ashe ana magana shari'a ce in muka dubi sababin hadisin sababin me yasa annabi ya faɗi wannan magana shi ita za ta bayyana mana ma'anar hadisin sababin sa kamar yadda ya zo a cikin bukhari hadisin jarir ibn abdullahi al-bajaz yace kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi sadrin nahar muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a farkon rana to da safe rana ta kawo hudu ta dago muna zaune ta annabi sallallahu alaihi wasallama ja qaumun hufatun urat sai ga wasu mutane waɗanda suke hufatun ba ta kalma a kafafuwansu suna tafi ba ta kalma uratun suna tafi kayan su tsirara tsirara mujitabin nimar dukkan waɗansu da suke sanye da shi ko suke ɗaure da shi duk yayi yaki ya yayyage wato ga su kai da ka gansu ta tu abin tausayi mutaqallid su kowa ana rataye da sa ammatuhum min mudar yawancin su daga kabilan mudar kabilan mudar kabila ce ta quraishawa bal kulluhum min mudar ce a dukkanin su ma daga kabilan mudar daga yaman suke manzo Allah sai ya gansu fata ma'ara wajhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim min al-faqa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fuskar sa ta baci ta tunkuri ta turbune saboda irin abin da ya gani tattare da su na talauci ba takalma tsirara suke tafiya gwadon da suke daure da shi da yayi yaki sai ya tausaya musu fada kala sun makaraja ya shiga gida ya fito ya shiga gida ko zai samu taimako annabi sallallahu alaihi wasallam baya daskare abu a gidansa in ya samu raba yake aka ya shiga ya fito babu fa amara bilal fa azana ya umarci bilal ya kiran sallah wa aqama akai akai iqama akai sallah sallah azhar summa khadaba sai manzo Allah ya tashi tsaye da huduba cikin cikin taron jama'a يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا كرنت وانا آية هاد قريش سنة بايا وانا يا كرنت يا أيها الذين آمنوا آه يا كرنت آية تكي اتقوا الله واتقوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ku ji tsoron Allah kuma rai ta duba abin da ta gabatar domin gobe kuma ku ji tsoron Allah sannan ya ce wa ba'ad bayan haka ta saddaka rajulun min dinari wa ba'du saddaka rajulun min dinari min dirhami min saubihi min sa'i burrihi min sa'i tamrihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da kowa ya kawo sadakarsa daga dinarin da ya mallaka ko dirhamin da mallaka ko tagoyin da mallaka ko sa'i na abinci da ya mallaka na alkama ko sa'i na dabino da ya mallaka har ma ya ce walau bi shiqqi tamrin ko da tsagin dabino akawo kawo shikenan mutane suka tashi kowa yana abin nan faja'a rajulun bin al-ansari bi surratin kadat kaffuhu ta'juzu anha sai ga wani mutum daga cikin mutanen madina yana ɗauke da wata jaka ta kuɗi ta cika masa tafin hannunsa har ma tafin hannun ta kasa ɗau tafin hannun sukansa sun kasa ɗaukan jakar ce bal kad ajiza ta ma kasa ɗaukan jakar ya zo ya aji sun mata ta ba annas daga nan mutane sai suka kowa kuma sai tashi ana ta kawo abinci ana ta kawo riguna ana ta kawo kowa yana kawo taimakon abin da Allah ya hore masa ana ta kawowa jarir ya ce hatta ra'aitu komaini min ta'amin har na ga tsibi biyu na abinci tsibi ga sunan har guda biyu ya yi tsiri na abinci min ta'amin wasu yabin na abinci da tufafin sawa hatta ra'aitu wajen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tahallalu ka annahu mazhaba na ga annabi sallallahu alaihi wasallam fuskar sa na ta haske yana tana yana ta murmushi tana haske kamar zinare ya ji dadin abin da ya gani fa qala rasulullah to anan ne sai ce man sanna fil islam sunnatan hasana فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم من من أوزارهم شيئا شيئا to daga nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗi wannan hadisi wanda ya sunnanta sunna mai kyau a musulunci yana ishara zuwa ga mutumin nan da ya fara kawo sadakarsa bayan ganin ya kawo mutane kuma sai aka yi ta koyi da shi sadaka wani abu ne da aka sani a musulunci ko bid'a ne eh to ashe kaga sunnar da manzo Allah yake wani abu da musulunci ya zo da shi ka fara yi da kuma mutane su koyi da kai shi ake nufi wannan shine abin da hadisi yake nufi sai suka ce a bid'a ake nufi tare da cewa hadisin ya zo ne a lokacin da aka kawo sadaka sadaka kuma ayoyi suna da tili alqur'ani da suke magana sadaka da falalanta kaga hadisin inda yayi daban su kuma inda suka su kwana suka yi daban to idan muka ce bid'a hasana ce ake nufi man sanna fil islam sunnatan hasana bid'a hasana waye zai duba bid'ar ya kalle ta eh ya yi mata hukunci hasana ce ko ba hasana ce ba waye eh da za ta rikici kai yanzu ka kamo lidi ka ce hasanan ne ni ko na ce ba hasana din bane kaga yadda za a shigar da shi karkashin hadisin nan ma za a yi daro idan har shari'a ta yaba abu ta kyautata shi to kaga kenan shari'a ce hujjar ba bid'a ba babu maganar kuma bid'a yana da wani madogara a shari'a idan kuma har shari'a ba ta yi maganarsa ba ba ta ce komai a kansa ba to hankalin wane ne zai kyautata shi sai kai ka ce mai kyau ne ni kuma zan ce ba mai kyau bane kuma ban ga dalilin da kai zai zama naka hujjar maganar ka ce za ta karɓo ba tita ba za ta karɓo ba saboda haka a ce ma hadisin wai yana nufin sunna bid'a hasana a bar wa mutane kuma su za su su za su kiyasta kaza hasan din ne kaza ba hasan ba wanda ba ana cikin daru rigima ba ta kare ba don haka hadisin abinda da yake magana daban abin da su kuma suke tafiya a kansa daban shi yasa shadibi shadibi a cikin alaihi sam ya kawo wannan cikin lokacin da yake raddi ga masu cewa akwai bid'a hasana ya yi kace-kace da su ya gaya musu cewa ai hadisin kwata-kwata yana magana ne akan ma sabata fil islam ma sabata kaunuhu sunna abin da ya tabbata a musulunci sunna ne amma a inda kake ba a taba sanin shi ba sai kai ka fara dabbaka shi sai aka gani sai aka yi aiki da shi to duk wanda ya fara dabbaka sunna a inda yake bayan mutanen da suke gurin basu sani ba suka gani suka yi koyi da shi to wannan hadisin shi yake yake magana ba ka zo da bid'a ba to sai shubha ta takwas hadisi ibnu mas'ud ma ra'ahu muslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasan abinda musulmi suka gani mai kyau ne to gurin Allah ma mai kyau ne na farko ba tare da tsawaitawa ba hadisin bai inganta marfu'an ba bai inganta a matsayin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ya inganta a matsayin maganar sayyidina umar sayyidina abdullahi bin mas'ud shi ya faɗi wannan magana kuma abin da yake nufi da wannan hadisi yana nufin da musulmi a wannan hadisi yana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo a cikin mustadrak na hakim mustadrak na hakim juz'i na uku shafi na saba'in da takwas daga abdullahi dan mas'ud ya ambaci wannan yace ma ra'ahu almuslimuna hasan fa wanda Allah hasan wa ma ra'ahu almuslimun qabihan fa wanda Allah qabih wa qad ra'a as-sahabatu jami'an an yastakhlifu Abu Bakar radiyallahu anhu sahabbai gaba daya sun yadda akan cewa sayyidina Abubakar shine khalifansu saboda haka sai ya ce to abinda waɗannan musulmi yana nufin sahabbai saboda haka al da take cikin al muslimuna lil ahad al ce lil ahad waɗannan musulmi abinda suka gani yana da kyau to gurin Allah ba yana da kyau sun ga sayyidina Abubakar ya zama khalifa saboda haka a gurin Allah ma sayyidina Abubakar shi shine khalifa shine fa maganar da yayi ba maganar wasu yan bid'a ba su zo su ce abu kaza yana da kyau shi shikenan a raka idan muka koma muka duba hadisi a cikin mustadrak maganar ibn mas'ud din a cikin mustadrak zamu ga inda ya faɗe ta yana maganar cewa an nada sayyidina abubakar a matsayin khalifa sahabban nan na annabi sallallahu alaihi wasallama abinda suka gani da kyau to gurin Allah yana da kyau saboda ka yana yana magana ne kan ijma'in sahabbai ko kuma kace yana magana kan ijma'in musulmi dan hadisin cewa ahul muslimuna in baka dauki alif da lam a cikin kalmar al muslimuna a matsayin alce al ahdiya to dole ka dauke ta giragil jinsi saboda ka abinda musulmai suka tattaru suka ga yana da kyau bai ce abinda wasu musulmai ko kaga kenan ijma yake magana to maulidi an yi ijma'i an yi ijma'i kaga babu saboda kaga ba da za shiga karkashin hadisin bai ce ma ra'ahu ba'dul muslimuna muslimina ba bai ce ma ra'ahu ba'dul muslimina hazanan huwa inda Allah ko mastahsanahu ba'dul muslimina sai ce ma ra'ahu muslimuna saboda haka al ce listigraqil jinsi ko dai ka ce ana nufin ijma'in sahabbai ko ka tara yin ilaha musulmi gaba daya amma baka isa ka ce ana nufin wasu musulmi ba banda wasu su bai fidda su daga cikin hadisi saboda haka ba da za a iya zama a shi yasa za mu ga ibnu hazm a cikin littafin sa ihkamul ahkam ya kawo asar din wajen maganar ijma'i haka na ibnu qudama a rawdatul nazir shi ma a cikin maganar ijma'i ya kawo asar din haka nan shatibi haka nan ibnul qayyim haka nan sauran malamai duk ba wanda zai kashi a gurin maulidi sai yau ne kuma ake aka gano cewa ai maulidi ma zai zai zai abin nan to sai maganar kashe kasa bid'a gida gida a kasa ta zuwa gida biyar akwai wajiba akwai haramun akwai makaruha akwai manduba akwai mubaha la'alla wanda ya fara kashe-kashen bid'a shine al-izz ibn abdussalam shi kuma kamar yadda shadibi ya ce ya cakuɗa abinda ya kira bid'a abin abinda yake masalihul mursala da bid'a bai iya tantance masalihul mursala al masalihul mursala kuma wani abu ne da har gurin malikiya ana ana ana ana hujja da shi masalihul mursala a gurin malamai waɗanda suka yadda da hujja da maslahatul mursala shine abin da shari'a bata zo ta ba ku dama a kansa ba kuma bata kuma hana ku ba Abinda bata ba ku dama ku yi ba ba wani nassi da ya ce ga izini sannan ko babu nassin da ya hana shi suke kira maslaha mursala lam ta ash-shari' لم يرد بها النص بإثبات أو باعتبار ولا بإلغاء نص bai zo ya yi izina da ita ba kuma rushe ta ba to kuma su ma suna sanya su ne duk a cikin harkokin da suka shafi mu'amala ba a cikin harkokin da suka shafi ibada bid'a kan wannan musulunci ya zo da rushe ta kaga ba za a bid'a ta shiga masalihin mursala bid'a musulunci ya rushe ta kullu bid'atin zalala kaga ba da ta zama maslaha mursala don maslaha mursala babu nasi kwata kwata amma bid'a akwai nasi da yake nuna duk bid'a bata ce sai wasu suka ce ai kullu ba duka ake nufi ba ai Allah ce wa atakum min kulli ma sa'altuhu saura gashi Allah ya ce kullu ma sa'altumu duk abin da kuka roke shi ai ba kuma duka ya baku ba yana baka wani ne ka roka kuma wani lokaci ya hana ka wani abu sannan Allah ya ce tudammiru kullu shay'in eh, bi amri rabbiha tana rushe komai da umarnin ubangijinta وأوتيت من كل شيء كسر كسر آه، بالكيس وأوتيت من كل شيء أم بات كوما أي بابا تأي ملكين أنا مسلمان كوما أنت كل شيء تبقى تسوي راك كل دم با كل بشي كل شيء جزئية با كل شيء كلية با تونكال تونكال القرآن ده سنة ده هرش العرب شيء إن ده كل كل تزو كل شيء سيدنا أكو أبن ديكي نونا شيء وانا رينكي أكيد duk ayoyin da suka zo daga kalmar min ta biyo bayanta sai ko wani kaidi ya biyo bayanta wa ta kun min kulli ma sa'altum min min me take nuna a larabci tabi'idi tana nufin sashin ya ba ku sashin daga duk abin da ku sashi daga duk abin da kuka roƙe shi saboda haka Allah ya ce min kulli bai ce ba a ta kun kullu ma sa'altum haka nan wa utiyat min kulli shay'in ba ce ya bata kulli shay'in ba saboda akwai min wacce a larabci tana nufin tabi'idi tana nufin ba'ali tana nufin sashi kaga ba irin wacce kullu bid'atin din bace wacce an ce min kulli bid'atin kullu bid'atin aka ce babu wata ruwa da tace min kulli bid'atin sannan wancan da yace tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha bi amri rabbiha qaidi duk abin da Allah ya umarni ta rushe tana rushe saboda haka Allah da yake tana rushe komai ya ce bai amri rabbiha saboda haka abinda bai sa ta ba ba ma ya ciki amma duk kullu ma umira bi tadmiri ma umira bi tadmiri fa qaddamat saboda kaga ko dai ka samu kaidi wanda yake nuna kullu din ga inda take duk abin da aka yi umarni a ci ta rushe ta rushe ko kuma a samu akwai kaidi na na abin nan na na min at-tabi'iyya har haka ba za ka samu alqur'ani ko hadisi an ce kullu kuma ka zo kana kana kana neman ka ka samu wani abu ka zari daga ciki ba haka kawai dan dai wai ka samu inda zaka zaka soka wata bid'a hasana saboda babu wata bid'a a sana don abin da aka kawo masu cewa bid'a ta karkasu gida gida akwai wajiba akwai kaza akwai kaza irin su abdul ibn Abdussalam irin su Qarafi da suka bi bayan su da waɗanda suka zo zamu ga don abin da suke misali da shi masalihul mursalat wasu ma kuma shari'a ma ta zo da su ba ma ya cikin shari'a ma ta yi izina a kansu ba ma yasa cikin masalihul mursala sun ma fi karfin ka kira su masalihul mursala yanzu kamar a zo ana maganar hada alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ai bai bar duniya ba sai da aka rubuci qur'ani gaba daya abinda bai yi ba a yi ba shine a hada shi a cikin mushafi guda daya amma a rubuce yake gaba daya sannan kuma waɗanda suka zo suka hada shi sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar duk khulafa'ur rashidun sun yadda sai na Umar da ya dan ja shi ma ya daga baya ya gane ai hada shi din shine daidai saboda haka annabi kuma cewa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin sai ka ce wannan bid'a ce kuma ai baka girma wa sayyidina Abubakar da da Umar ba ka ce manzo Allah yana barin duniya suka fara bid'a duk wanda zai ce hada Qur'ani bid'a ne ai kamar ya ce sayyidina Abubakar ai manzo Allah yana barin duniya ya fara bid'a sai dai fa na yi ba bid'a yi ba ba bid'a yi ba sannan rubuta ilimi tun a zamanin maza Allah ana rubuta ilimi wa ya ce muku ilimi daga baya aka kirkiro rubuta ilimi tun kafin ba zuwan musulunci ai ilimi a rubuce nan mun karatu cikin kissar waraka yana rubuta taura da injila yana fassarawa zuwa larabci ba ilimin ba ke nan ba rubuta ba yana cikin wanda suka yi karatu ta nuna nawfal da mun ce a rajihi ya musulunta sannan sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama sun rubuta hadisansa Abdullahi ibn Amr ba yana da rubutacciyar eh, abin nan sahifa ba littafi wanda ya tara hadisan manzo Allah ki tana ta da sadiqa yana da rubutacce gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya rubuta kuma ka zo ka ce rubuta ilimi bid'a ne sannan manzo Allah ba shine yace lokacin da ya hudu ba akwai wani ana ce da shi Abu Sha baya rikewa bai ce ya Rasul ni ba na rikewa a rubuta min mana manzo Allah ce uktubu li Abi Sha a rubuta masa ba shine rubuta ilimin ba sannan ko yayi makaranta duk inda za a haɗu a yi karatu ba shine makaranta ba makarantar farko ita ce makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masallacin sa inda yake haɗuwa ba da karatu ba nan ne makaranta ba menene to makarantar kowa gidansa maza Allah yake biya karantar da shi ba taruwa suke karantar da su ba to wannan ba shi ne makaranta ba in ana da wata fahimta da aka yi makaranta ba wannan ba ci ba a ce dai annabi bin gida gida yake kwakwasa mutane ba zan ka a ce shi ya bude makaranta za ka kai ka zo ka bude makaranta ka yi bid'a ai taron sahaba annabi sadin da suka fara zama a gaban su shine makaranta saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yana da halakat na ilimi a masallacinsa ko a gaban gidansa haka nan sahabbansa Abu Hurairah yana da halaka a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam Jabir da Abdullahi Jabir ibn Abdullah yana da halaka a masallacin annabi Ka'ab a Ubay ibn Ka'ab yana da halka a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam haka aka zo tabi'ai haka aka zo ta atba'u tabi'i har lokacin su Malik wannan shi tace makaranta sawa'un an ci gaba ana yin manya-manyan gine-gine ko ana yin ƙananan gine-gine duk da wanda zai gina ɗaki ɗaya da wanda zai gina ɗaki goma duk makarantar sunansu da wanda zai bude a masallaci da wanda zai bude karkashin bishiya duk sunansu makaranta sai dai kawai wannan ya yi ta gina tashi saboda yana da halin ginawa wancan ba ya da hali mai gina ba saboda haka a sama wannan cikin misalin mursala duk bai taso ba abu ne akwai shi ba a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk abin da masu cewa an karkasa abin nan din an karkasa bid'a zuwa kaza zuwa kaza za ka samu in ma dai dama abin akwai shi a in ma kuma ko da babu shi to yana cikin masalihul mursala abin da shari'a bata rushe ba baya shiga babin ibada wanda kuma wannan hujja ce a mazhabar Imam Malik amma Malik da sauran Malikiya ba su taba kiran wannan bid'a hasana ba ce masa suke al-maslahatul mursala game da sayyidina Umar ya ce ni'matul bid'atu hadhihi yayin da ya tara mutane ya ce su yi sallah a bayan Ubay ibn Ka'ab sallar tarawih ya ce ma dalla da wannan bid'a kalmar bid'a a larabci tana nufin ka yi wani abin da ba a riga ka ba idan a addini ne ita ce mazmuma saboda akwai kalmar bid'a lugatan akwai kalmar bid'a a luga a larabci ba ba a ce an soke kalmar bid'a a larabci ba akwai sanda muka ce a je a yi bid'a a duniyance ka girgiro mana makamai ka girgiro mana duk abubuwan da za a yi musulmi suke bukata na rayuwa gashi shi ana fama da ɗauke wuta ƙirƙiro injina na wuta ko ka wa da Kano Kano sai wuta yi bid'a a nan wannan bid'a ce bid'a ce dogawiya a nan ake so a bid'ar sai musulmai maimakon su yi bid'a inda ake so su yi bid'a sai suka je inda ba a so su yi bid'a nan suke saboda haka malamai suka ce bid'a kalmar sayyidina Umar bid'a ce lugawiyya a dalili kuwa ai sallar jam'i sallar tarawih cikin jam'i ba shi ya fara kirkiro ta a musulunci ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama an yi wannan gashi nan a cikin ruwayar Abu Dawud da Tirmidhi da wannan su hadisin Abu Zarr al-Ghifari da yake cewa sunna ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ramadan falam yaqum falam yaqum bina shay'an min ash shahr hatta baqiya sab'un min ya azumin watan Ramadan tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi mana sallar jam'i ta qiyamul layl ba har sai saura kwana bakwai azumi ya kare fa qama bina sai yayi mana limanci ya yi mana jam'i hatta da haɓa sulusun laili muka yi ta sallah har kashin farko na dare idan kashi kashi ɗaya bisa uku na dare ya ya wuce salam ma kana tisadisa saura kwana abin nan shida lam yakun na bai yi mana ba saura kwana biyar azumi ya kare ya zo ya kuma yi mana har muka raba dare hatta za a ba shatrul laili har muka raba dare فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة أبو ذر يا رسول الله توك قال سمعنا درب مامنا دك مكايا سابي تتبو رب درب سيما زال الله إن الرجل إذا سلم الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة حسب له قيام ليلة idan mutum ya tsaya tare da liman ma'ana yayi jam'i tare da to za a lissafta masa za a rubuta masa ladan wanda yake yamun daren gaba daya saboda haka tunda mun raba dare kun yi sallar tare da ni har na gama to kuna da ladan wanda suka yi kiyamun lail gaba daya sai saura kwana hudu azumi ya kare bai yi mana ba saura kwana uku ya tara matansa ji abu zar jama'a lahu wani sa'ahu wan nasa ya tara matansa da iyalansa da mutanen gidansa da mutane gaba daya fa qama bina yi mana limanci hatta na an huta nal fala yayi yayi har muka har muka ji tsoron mu abin nan sahur sahur ya kubuce mana ثم لم يقم بقية الشهر daga nan ko bai sake mana ba ya yi musu sallar jam'i ko bai yi ba ya yi hadisin aisha a cikin sahih bukhari anna rasulullah salla fil masjidi zata lailatin fa salla bi salatihi nasu manzo Allah ya fito masallaci yana sallah a azumi sai mutane suka zo suka shiga bayansa suna sallah tare da sallar samana suna yin yana musulmanci fa suran nas suka yawaita sun mashtama lailata salisa sun sallal qabila fa suran nas kashi gari da ya dawo mutane sai suka zo fiye da jiya suka yi sallah a bayansa sun mashtama lailata salisa dare na uku sai suka kara taruwa fiye da na biyu awin rabi'a ko ko a dare na hudu suka taru fiye da na uku falam yakhruj ilaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah bai fita ba suka yi ta gyaran biriya cewa fa ga sunan sun zo manzo Allah bai fita ba falamma asbaha da gari ya waye qala qad ra'aytu alladhi sanatu yace na ji abin da jiya kuka yi na ga taron da kuka yi da yan a gyaran birya ku dun na ji ku falam yamna ani min al ba komai ya hana fito bi sallan nan ba illa ni khashitu an yufrad alayhi na ji tsoron kada mu ci gaba da yi kuma a saukar muku a farlanta muku ita ba don haka ba kamar yadda Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan bar aiki alhalin yana son yi in kana la yatruku al-amal wa ka in kana la yatruku la yatruku al-amal wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi khashyata an yufrada ala ummati Aisha take cewa manzo Allah yakan bar aiki tare da yana son ya ci gaba da aikin dan gudun kada a faranta al'ummarsa kaga kenan sallar tarawih ba akwai ta sunna ba wani abu bane sabo a addini sai na Umar ya girgiro sallar tarawih cikin jama'a cikin jami'i a bayan liman a masallaci akwai ta a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi ta ya bari ne saboda tausayawa al'ummarsa kada a saukar da wahayin da zai ce da za a ce sallar ta zama farilla bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama kaga illar da ta sa ya bari ta kau ita ce kada a farlanta tunda yanzu an gama cika addini ko bai ya kare sai a zo a ci gaba shi ne sai na umar da ya ga mutane kowa a gidansa yake yi sai na abubakar bai yi ba tartushi abubakar tartushi almaliki yake cewa ta sai na abubakar bai yi ba saboda imma ko dan ganin cewa mutane a ɗaiɗaikunsu a gidan su sukan yi fi akhirin laili sukan yi kiyamun layl a fi akhiril layl wanda kuma wannan shine afdalu akan fi awwalin layl To haka bai so ya dauke su daga afdalu zuwa ga al-mafdul ba bai so ya dauke su daga abin da yafi ba ya ya sa su zinga sallah a farkon dare sai ya kyale su ko kuma kasancewa ya shagaltu da harkar ridda ga wasu nan ma duk sun bar addinin ma gaba ɗaya yanzu ba magana a tattara mutane ake a dinga sallar tarawihi ba waɗancan da suka bar musulunci ko waɗancan da suka hana zakka ake so a dawo da su cikin aziran musulunci don haka ya shagaltu da wannan sabanin sai da Umar lokacin da ya zo ya samu falalar dama ta yi wannan don haka sai ya tattara mutane a bayan a bayan Ubay ibn Ka'ab yace yayi musulmanci yayi musu sallar tarawih to akan a cikin sahabbai gaba ɗaya tun daga wafata annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda yayi wannan sai Umar shine farkon wanda yayi wannan shi yasa ya kira abin bid'a bid'a a luga a harshen larabci shine zaka iya kiran abin bid'a kamar yadda ake kiran ubangiji badi'us samawati wal ard shi ya kirkiri sama da saboda ba wanda ya riga shi eh? kaga ba za ka ce ah, ubangiji dan bid'a eh, kalmar badi'u anan tana nufin shi ya kirkire su min jari misalin salim sun ce Allah dan bid'a shi ma yana yana bid'a Allah ya sauki a mutum ya bace kuma yana son ya tabbatar da batarsa ba kuma abin da ba zai ba wannan bacewan zai yi ta jashi har ya je ya kai ya fa kanshi cikin wani rami saboda haka babu wata bid'a hasana a cikin musulunci kullu bid'atin yadda manzo Allah ya ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar akan wannan muke sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta gama bayanin komai abin da ya rage kuma babu lokaci shine maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah akwai waɗanda suke garkuwa da ita kan cewa shi ma ya ce a yi maulidi za ma a samu lada in an yi kai mustahabi ne ma a yi haka ya ce a cikin littafin sa a littafin za a har barazana suke yi a koma a je a duba littafin an ƙara yi wani tambaya to malam an ce ka ce me za ka ce game da maulidi ya ce abin da zan ce ai shi ne abin da ibnu taymiya ya faɗa a je a duba mustahabi ne yana nan cikin ibnu a je a duba to za ku zo mu duba insha Allah a na so a ce karatu darasin ya kare a kan wannan bid'a ta maulidi to amma dai tunda akwai bukatar a yi bayanin wannan zai zama shine darasin mu na litinin mai zuwa a mako mai zuwa kashi na uku na karshe a cikin bayani game da bid'ar maulidi wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in